yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kuna tare ne da shirin yau da gobe da wannan la'asariyar Laraba takwas ga watan Afrilu shirin da kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jumrau. Yau Laraba ranar da muke gabatar muku da shirin siyasa zalla amma za ku ji filin karin magana da kuma filin dafe-dafe. Yau sai ga malama na fisa da wani sabon guzuri. Za ta yi mana ƙosan wake To a zauren matasa kuma ba kusan wake za a yi ba Yusuf Harandani ya tattauna da Honorable Gambo Manzo kansilan Fafa a jihar Legas da Bashir Ungogo na kungiyar Reality Organization of Nigeria ta neman tabbatar da shugabanci na gari da kuma mulkin demokradiyya a Nigeria. Sun tattauna ne akan muhimmancin zaben gwamnoni ga jama'a da ma sauran batutuwan da suka shafi matasa a zaben gwamnoni. idan muka fito muka zaɓi gwamna muka zaɓi 'yan majalisa sun kusa da al'umma a kan shugaban ƙasa da 'yan majalisan tarayya. Saboda in ka lura za ka shugaban ƙasa wani zubin yana yin abu gaba saboda ƙarfin kujeran shi. Wai shin akwai abubuwan da za su sa 'yan Najeriya su rabu da siyasar ɓangaranci ta yin amfani da addini da ƙabila? akwai abubuwan da zai sa mutane su rabu da shi shine na farko in ka zaɓi mutum kan cewa shi musulmi ne ko kirista ne bayan shekara kuɗe bai maka komai ba to sha Allahu wannan tunanin nakan zai canza daga wannan abu nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya amma yanzu ku gyara zama ku sha ɗamara jirgin yau da gobe zai tashi da bayanai masu gamsarwa da ƙayatarwa da kuma faɗakarwa. karin magana a yi dai magani idan tusa na hura wuta karin magana so haka yake tusa kan za ta hura wuta za a sha wuya halima da jamila alikon anka ne ya turo mana wannan sako ko karin magana a facebook me ake nufi da haka ne kamar eh, yaya yanzu ana sa mafici ana fifita wuta in tana ci da itace misali kana fifita tana kamawa eh. sai ka juya kana mata tusa ala daɗe bata kama ba <laughs> to kama a eh, wani lokaci ake amfani da wannan irin wannan irin kamar misali da ake cewa a je a gani din an binne tsohuwa da rai mm. wato bari mu gani a iya gudun ruwan shi ai zai gama gudun ya tsaya bari mu gani inda zai kai iya kasa eh, kenan ka gana tuna eh. jiya ma wanda ya aiko mana karin magana mun manta ban hodi sunan shi ba eh. Bilyaminu Gambo konkol shi aiko mana karin magana jiya wato wannan dai Ali Ali Ali Kilo mm, to sai mu kuma daga yawa sannan kuma yanzu ga Halima Abdullahi da malama Nafisa yau sai ga malama Nafisa da wani sabon guzuri za ta yi mana ƙosan wake. Na ce to ai mun riga mun saba cin ƙosai sai ta ce a'a wai ita wannan ƙosan nata ba wanda muka saba gani ba ne. Bari mu bi Malama Nafisa mu ji wannan ita ƙosai nata na wake wane iri ne? To ga wake na dai kina gani na tsince shi na sirfa shi gashi kin ga wake na ya wanku sosai yayi kyau amma gashi na ga kin surfa shi kamar zaki yi masa markaɗan alala a'a wannan ba markaɗa shi zan yi ba mm. kina gani mm-hmm. to gashi na ɗora shi akan wuta mm. wake na ya dahu na sa ruwa daidai dai yanda zai tsane a ciki malama fisa na ga gashi shi wannan wake ya dahu kuma ruwansa ya tsotse ba ruwa za a kara ba a yi mana fatan wake A'a ba za a ƙara mai ruwa ba kuma ba faten wake za a yi ba. Ga nama na dai kin gani mai kyau. Mm, shi ma na ga an dafa shi ko? Ba kitse kuma ba jijiya a nama na. Na dafa shi da kayan ƙamshi ga su nan mai ƙarawa abinci ɗanɗano. Mm, wato su magi su gishiri kenan ko? Eh, na saka. Gashi kuma kina gani na wanke turmi na gashi kin gani na kife shi. Eh, na wanke shi gashi dai kina gani kuma na ɗauko wannan naman gashi na zuba shi a turmi na na sa attaruhu ina ta kirɓawa gashi albasa ina ta kikkirɓawa nama na uwa zan yi dambun nama to ya kirɓu gashi nama na kina gani ya kirɓu ga kuma wake na ga wake kina gani na ɗiba na zuba shi a cikin turmi gashi kina gani ina daddakawa to kin ga dai wake na da nama na ya haɗa jikin shi mm. na sa su kori dai da kayan ƙamshi to ga kuma ƙwai na kina gani eh gashi na ga wannan ɗanyen ƙwai ne haka aka faffasa shi kenan ko eh, ɗanyen ƙwai na ne na faffasa shi gashi nan kina gani na yayyanka mai albasa to gashi mai na kina gani akan wuta mm. na ɗora shi na yanka mai albasa yanda zai yi ƙamshi mm. to gashi kuma wannan abu na turmi da nama na da wake gashi ina ɗan duddunƙula shi kaɗan kaɗan daidai daidai kar dai yayi girma kuma kada yayi ƙarami eh gashi na ga kina duddunƙula shi kamar ya fi kama da ƙosan doya ko kuma yam da muka fi sani ko Eh amma bai kai kuma ƙosan doyar girma ba. Eh, eh to gashi kina gani ina ɗauka ɗaya bayan ɗaya ina sawa a cikin ƙwaina. In na jujjuya shi haka kaɗan kaɗan ya naɗo ƙwan. Mm. Gashi kina gani. Eh wato gashi na ga kin juya ƙwan ya kama jikinsa. Ga maina kuma yana ta soyuwa albasan maina bata yi baƙi ba. Kina gani na ɗauko bari in tsamo in sa a mai gashi na sa a mai. Mm. kina gani ya fara soyuwa kin ji kamshi ai wannan ina ga malama nafisa gara a yi a tsamo ni ma a ɗan bani kaso na to gashi dai ƙosan wake na ya soyu na zuba shi a mazubi na mai kyau to ina ga bari dai in ɗanɗana na jiya abin yake malama nafisa Wannan ai karki ce kuma mu daina cin ƙosan wannan abu shi ba nama ba ba kwai ba ba kuma to zamani dai sai zamani. To ga shi nan dai ya yi kyau ke ma kin ji kin ji daɗi. Za ka iya cin shi ma ko da wani lokaci amma kuma kyau a fi yin ɗan karin kumallo da shi mm. saboda sai ya fi riƙe ciki. To Malama Nafisa dai sai in ce ni ma dai na ci wannan ƙosan wake kuma na ji daɗinsa. Da waken, da ƙwan, da naman, da duk abin da aka haɗa kuɗi ne sassauƙa ba wai wani kuɗi masu yawa aka kashe ba. Yanzu kuma ga zauren matasa yau abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ne ya jagoranci muhawarar daga birnin Washington DC. Ya tattauna ne da Honorable Gambo Manzo, kansilan Apapa a jihar Lagos, da Bashir Ungogo na kungiyar Reality Organization of Nigeria ta neman tabbatar da shugabancin nagari da mulkin demokaradiyya a Nigeria. Sun tattauna ne akan mahimmancin zaben gwamnoni ga jama'a. Menene mahimmancin ko kuma menene bambanci a tsakanin zaben shugaban ƙasa da zaben gwamnoni wanne ya fi mahimmanci ga al'umma? A hakikanin gaskiya zaɓuɓɓukan da za mu yi yanzu na ranar Asabar. zaɓaɓɓuka ne da ni a gani na suka fi ma muhimmanci saboda su ne za mu zaɓi waɗanda suke kusa da al'umma. Idan muka fito muka zaɓi gwamna muka zaɓi 'yan majalisa sun fi kusa da al'umma a kan shugaban ƙasa da 'yan majalisan tarayya. kuma su ne ake tare da su da za su sa mana eh, abubuwan dokokinmu kamar eh, yan majalisar jiha na kowane jiha ina da yakin muhimmanci ma akan zaben shugaban kasa duka zaben nan zaɓuɓɓuka ɗin duka suna da muhimmanci amma an kacce in ka tambaye ni wanne ya fi muhimmanci a gaba ɗaya zan ce maka zaben shugaban ƙasa saboda idan aka ce sama ya lalace gaba ɗaya to ƙasa fa ba yadda za a yi kyau saboda ka zaɓen shugaban ƙasa ya fi muhimmanci harkar tsaro a ƙasar nan kowa ya sani harka ce ta shugaban ƙasa harka da ta shafi mu'amala da ƙasashen waje wanda kowa ya sani wannan harka ce ta shugaban ƙasa harka da ta shafi tattalin arziki wannan harka ce da ta shafi shugaban ƙasa idan kuma aka ce duk nan sun lalace to kaga ba da za a yi ƙasa ma ta yi kyau saboda ka zaɓen shugaban ƙasa yana ya fi muhimmanci amma su ma sauran zaɓuɓɓukan suna da muhimmanci kwarai da gaske. To, Alhaji Bashir Ungogo. Ok, kamar yadda Honorable ya faɗa ne, zaɓuɓɓukan na yalaɓai gabaki ɗaya suna da muhimmanci. Amma gaskiya aka tsaya ka bi irin yanayi na ƙasarmu Najeriya, za ka ga inda za ka ga kujeran shugaban ƙasa yake da ƙarfi mai tsanani. Saboda in ka lura za ga shugaban ƙasa wani zubin yana yin abu gaba gadi Yanda yake so kuma dole abin da ya so za ga ya cimmawa. saboda karfin kujeran shi unlike uh, wasu kasashe da zaka iya ganin shugaba yana samun tirjiya da zai iya sa ko da yayi ra'ayin wani abu zai bari zabubukan ni dai a uh, na'ura shi suna da suna da mahimmanci matukan gaske ga baki daya saboda kamar yanzu mu yanda Allah ya bamu wani mutum da ake ma kyakkyawan zato a duk duniya cewa yana da adalci kuma mu mun san irin halin da aka shiga to kaga kuma mahimmancin ya ƙara samun gwamnoni mafi rinjaye na jam'iyyarsa da suke da ra'ayi ɗaya suke da ra'ayi ɗaya suka yarda da shi kaga za ka gane abun yana da matukar muhimmanci matuka. Bashir, wai menene mahimmancin al'umma su fita don kaɗa ƙuri'unsu ga 'yan takara waɗanda suka sun cancanta? Eh, eh to abu na farko dai shine yana da mahimmanci matuƙa. to wannan wani dama ne ya zo ta lokacin kada zaɓe da zai hakan za a samu a cimma hakan saboda an daɗe ana neman haka kuma zaɓe ne zaɓe ne kawai za a iya samun hakan. To, uh, Honorable Gambo, ta ya mutum zai iya gane wannan ɗan takarar shine wanda ya cancanta? To, ɗan takara da ya cancanta kowane ɗan takara an san halayen shi kafin ya fito neman takara. To, Alai Bashir Ungogo ya kake ganin ya kamata a bi wajen gano ɗan takara wanda yake ya cancanta? <clears throat> Eh, kamar yadda Honorable Gambo ya yi magana ne, gaskiya ne wannan maganan nashi. Menene kiran ku ga matasa dangane da bin doka da oda a lokacin wannan zaɓe da ma sauran lokuta? Ai, wannan yana da mahimmanci sosai kwarai da gaske shi dama doka da ka'ida ai yana da kyau abu ne wanda da muka rasa a irin gwamnatocin baya. saboda kawai ana an bar mutane kara zabe kowa yana ga zai abu in yayi abu yana ga yana da dabarun sa mafita ko yana da wani wanda ya dogara da shi to amma yanzu insha Allah ma abu ɗaya kenan da irin wannan gwagwarmaya mu da muka yi akan wannan sabon gwamnati saboda irin illan wannan abubuwan da kuma a gyara muna ganin kowa ne za sa doka da ka'ida a ƙasa ko menene zama akwai doka wanda zai zama ma wani saboda doka da ya sani na ƙasa ma ba zai ba zai ma yarda ma ya aiwatar da wani abu ma da yake ga ya saba ma doka ba to honorable kira ga matasa da su yi abun da ya kamata a bi doka da ka'ida shine za ji daɗin rayuwa honorable gamba mazoga na ni ma kiran da zai yi ga matasa ne a koyaushe mu zama masu bin doka da oda kuma masu biyayya ga shugabanninmu a wannan zaɓe da za mu yi ranar asabar ina kira ga matasa mu fito kuma da kwarkwatan mu ba tare da tashin mhm. hankali ba tare da kan zagi kowa ba ka ne kana da haƙƙi ka jefa ƙuri'a a matsayin ka ɗan Najeriya kana da haƙƙi ka tsare wannan ƙuri'a da ka jefa ɗin ka tsaya a irga ka raka har wajen da ake karɓan wannan ƙuri'u ɗin idan muka yi haka insha allahu mu muka taimaki kanmu a matsayin mu na matasa tunda idan ƙasar mu ta gyaru yau mu ne za mu ji daɗi gobe in muka zauna muka duba yanzu yanda abubuwa suka canza a rayuwa a hanyoyin kafofin sadarwa in muka ɗauki irin su shafin facebook shafin twitter irin su whatsapp in nan wai wani irin rawa suke ah. takawa ne a hakikanin gaskiya sun taka muhimmiyar rawa a kawo mana wayewa na siyasa a ƙasar nan idan ka lura yanzu duk wani matashi da yake na ƙasar nan za ka samu yana da wayarsa da yake amfani da ita tana da wannan yanar gizo za ka same shi yana da shafin facebook za ka same shi yana da shafi na twitter kuma wannan ya kawo mana saukin isar da saƙo a sauƙe da al'umma gaba ɗaya a yanzu yanzu ina son isar da saƙo in na tashi a kan shafi na twitter ko na facebook zai yaɗu a duniya kuma duk wanda suke bi na ko eh, wanda eh, muke eh, abota da su a kan shafin facebook za su gani kuma su ma za su yaɗa wannan saƙo din so wannan ya kawo mana sauki. wajen isar da saƙonni tsakanin mu cikin al'umma kuma wannan yana ya taka muhimmiyar rawa wajen nasarar da shugaban ƙasa janar buhari ya samu to honorable bashir ungogofa me za ka ce dangane da wannan yanar gizo-gizon a yalla bai sai dai mu gode ma allah na akan maganar social ah, social ah, media wato a takaice gaskiya ya bada ya taimaka matuka sosai na samun nasarar nan ma na samun juyin canji a Najeriya. Saboda ni kan kaina da ke gani ta irin hanyar da na sadu da mutane iri-iri wanda muke da ra'ayi ɗaya kenan ta irin nan ne muka haɗu da mutane iri-iri kabilu da dama wanda a da ba su ma yarda da mu ba da wannan struggle ɗin da muke har kuma muka zo muka samu fahimta to gaskiya ba abin da za a faɗa da ba abin sai dai ba ma social media gaskiya sosai akasarin matasa sukan yi amfani da ita wannan yanar gizo don musguna ma wasu ko kuma su yi amfani da ita don yaɗa wa'yansu manufofi ko isar da wani sako wanda bai ba na gaskiya ba ko na ƙarya to wani irin kira kuke da shi ga su irin wa'innan matasa da kuma illa da irin wannan abun zai iya shafarwa ga al'umma? A ni kira da zan yi ga irin waɗannan matasa shi ne. san cewa fa za su girma kuma akwai gobe duk abin da ka shuka in ji hausawa shi za ka girba a rayuwa mutum ya zama mai tunani ya zama cewa yana tunanin me zai faru da shi gaba wadaka ni kira na a gare su da wannan abu da suke yi shi ne su dera wannan ba shi zai kawo mana ci gaba ba mu yanzu misali a ƙasar nan ba irin abin da muke bukata ba kenan mu muna da Eh, al'adu irin namu muna da addinanmu kuma duk addinan namu ba wanda ya nuna mana cewa waɗannan abubuwa ɗin suna da kyau saboda haka ya kamata mu bi al'adunmu da addinanmu mu kawo ci gaba a tsakaninmu wannan shine kira da zan yi waɗannan matasa to bashir gofa eh kamar yadda ya fara ne gaskiya na yarda da maganarsa sosai shi social media a hanya biyu ne zaka iya amfani da shi domin kyakkyawan abubuwa idan ka so duk dai ya danganta dai daga mutum kai mai amfani da shi din mu alhamdulillahi mun ga amfanin shi kuma kwarai da gaske akwai wanda suke amfani da shi ta wani hanya na daban iri-iri din ma negative wanda ba shi da kyau haka wannan kuma na kira da sukan da gaskiya kam a matsayin mutum dai da ya kamata ya san abin da yake yi ya kamata ko menene ya ganshi wani dama ne wanda yake da dama biyu so ya kullum dai ya yi amfani da shi ya yi amfani da shi ta hanya mai kyau wanda zai cece shi kamar yadda mu muka yi yadda ya faɗa ina da mutane da yawa da america a UK da ban taɓa haɗuwa da su ba ba ta sanadi ban ma san san su ba sanadin social media din nan a wurin struggle irin wannan da good governance da irin abubuwan credible elections daban-daban mun haɗu da su kuma alhamdulillah ni a more zan ce na ga amfani shi matuka da yake ta nan ne na fa amfani da shi ranar na Wai shin akwai abubuwan da za su sa 'yan Najeriya su rabu da siyasar ɓangaranci ta yin amfani da addini da ƙabila? Ga amsa daga bakin Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Amma ka hanyar amsa mana tambayar zai fara da yin tsokaci a kan zaben da ya fi muhimmanci ga talaka. Wanda ya fi muhimmanci ga talaka shine zaben ƙananan hukumomi wanda yake bin shi a baya shine na gwamna. amma yawanci da yake arzikin kasa na zuwa daga daga gwamnatin tarayya ne za ga a najeriya yawanci an fi mai da hankali ga zaben shugaban kasa to amma irin abubuwan da suka faru a shekarun nan ya nuna mana cewa duk yadda ka samu shugaban kasa ko da a ce ya yi kokari wasu abubuwa in baku da gwamna na gari za ki ga ainihin eh, jihar ku a cikin jihohin da suke masu wanda za a sa su a cikin jihohi mafi koma baya Eh, ta fannin ainihin ci gaban jama'a da kuma tattalin arziki saboda haka zaben gwamnoni yana da muhimmanci sosai musamman ma a cikin wannan mara da muke ciki na farko dai yankin kula su gwamnoni su ne ake bawa hakkin ainihin kula da dukiyan jama'a a jihohinsu eh, a tsarin najeriya akwai abin da ake cewa revenue sharing formula wato ainihin tsarin rarraba dukiyar kasa to ana rabawa ne tsakanin gwamnatocin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi to abinda yawancin yan najeriya ba sani ba shine ainihin kudaden da ake ba wa gwamnoni yawancin yan najeriya ba san nawa ba ne sannan gwamnoni nan ba sa mutane bayani ainihin ga kudaden da ake ba su amma za ki mamaki a shekarun tara zuwa ɗaya akwai wani bincike da muka yi a kungiyar mu ta good governance group lokacin nan a abuja da haɗin gwiwan ainihin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu mun yi lissafi ainihin kudaden da gwamnoni suka samu alal akalli a najeriya karamar hukuma wadda ba ta samun kuɗi daga gwamnatin tarayya ita ce wadda take samun kuɗi daga miliyon saba'in zuwa miliyon ɗari da ashirin akwai ƙananan hukumomi waɗanda yake suna samun kuɗi wanda ya kai daga miliyon ɗari tara zuwa biliyon ɗaya a kowane wata sannan waɗannan kuɗaɗe yawanci suna zuwa ne ta hannun gwamnoni wannan fa ya bangare daban ne da kuɗaɗen da suke samu su kansu gwamnoni saboda yankin lura akwai jihohi wanda yake suna samun kuɗi da ya kama daga ainihin biliyon biyu zuwa biliyan hudu. Hmm. So in mutum ya kula da irin waɗannan abubuwa sannan da irin ainihin talauci da ainihin rashin ainihin ababen more rayuwa na wuta da ruwa da hanyoyi da asibitoci da makaranti. Eh, dole ne hankalin mutane fara komawa ga ainihin menene gwamnoni suke sannan wane ne ya kamata mu zaɓa a matsayin gwamna. waɗannan wasu abubuwa ne wanda yan najeriya ya kamata su sani yan kimi lissafi abinda gwamnati tarayya take cirewa ta samu a cikin kason ainihin kason arzikin kasa za ki ga cewa abin da jihohi da ƙananan komai suke samu ya ninka abin da ainihin gwamnatin tarayya take samu wato abin takaici ma wato sai kin je kananan hukumai kina magana da talakawa a kwanan nan muna magana da wasu ɗalibai na nake gaya musu cewa ai ga abin da wata karamar hukuma take samu a wata a lokacin da ake cikin wannan oil boom din wato lokacin da kuɗin man fetur yake wajen dala ɗari da hamsin ga gangan mai guda ɗaya wannan karamar hukuma tana samun kuɗi abin da ya kama daga miliyon ɗari hudu ne zuwa miliyon ɗari shida a kowane wata in kin cire albashin ma'aikata wanda ba zai wuce miliyan ɗari ba miliyon ɗari biyar ɗin nan gaba sa kashe mu raba ake tsakanin gwamna shugaban karamar hukumar da kuma ainihin wasu manya-manyan jami'an wannan karamar hukuma saboda haka zaben gwamna yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan mutane su sa hankali su ga cewa wane ne za su zaba shi wannan mutum yana da amana akwai abubuwan da ke faruwa akwai ta guguwa da ta taso yanzu wannan guguwa ta buhari din nan duk da shi buhari ya ce yana so ya samu mutane wanda zai aiki da su to amma ya kamata mutane su mai da hankali kar mutane su shiga karkashin wannan guguwa din sai wadari jama'a ya kamata a duba ayyukan da mutum ya yi a baya sannan ga wani taimako yawa al'umma kar a sanya criteria na zaben mutum wato ka'ida na zaben mutum akan cewa shi mutum ne mai bawa mutane kuɗi yanzu mutane su yi layi a kofar gidan sai na rarraba musu kuɗi ko kuma in matarka ta haihu zai baka ragon suna waɗannan ba su ne ci gaba ba ci gaba ne lokacin da mutumin ne yake rike da wani mukami na gwamnati shin wace gudunmawa ya bayar wajen ainihin inganta kiwon lafiya na al'umma ko kuma samar musu da ruwa tsaftatacce na sha ko kuma samar musu da ilimi ko kuma hanyoyi wannan abubuwan su ne ya kamata mutane su duba ko kuma shi wannan mutumin a tarihin aikinsa shin barawo ne ya taba satan kuɗin gwamnati akwai zarge-zarge a kansa in akwai zargi a kansa duk mutumin da akwai zargi a kansa bai kamata a zaɓe shi a matsayin gwamna ba saboda eh, eh, yawancin mutane da ake zargi sun saci kuɗin al'umma za ki tara kuɗi suke amfani da shi suna bawa alkalai ba sa ba hukunta su hmm. saboda haka duk mutumin da ake zargin sa da cewa ya saci kuɗin al'umma ko zargi ne kuma ko karya ce aka yi mashi mutane su bincika su gani inda har ya rike wani mukami su duba mutumin da a tarihin aikinsa bai yi wannan abubuwan ba saboda haka mutane su mai da hankali sosai wajen zaben gwamnan nan yana da muhimmanci sosai kar su bari ainihin jihohin su fada hannun mutane wanda ba su da mutunci sannan kuma ba su da ainihin kishin al'umma ba su da tausayi sannan kin ga mutanen da suke amfani da addini ko kabila wajen neman jama'a su zaɓe zaki tarar ba su da wani abun da suke da shi na na taimakawa al'umma ko kuma na wani abu wanda suke ni da niyan yi wa al'umma yawanci suna so su zo wurin nan ne kawai saboda saci kuɗin al'umma shugabannin nan zaki tara ana cewa a ah, wannan kirista ne wannan musulmi amma sun haɗe a inda suke haɗewan su zaki tara babu bambanci akan ba su da bambanci wajen satan kuɗin al'umma ba su da bambanci wajen cutar da al'umma ba su da bambanci wajen kin yi wa al'umma ayyukan da ya kamata a musu mu ne talakawa ake zuwa a ce mana a ah, wannan mutumin musulmi ne mu zaɓe shi abin da ya kamata mu kula shine mu muna da gwamna a ce gwamnan na musulmi ne shin wane ci gaba muka samu a matsayin mu na musulmi ta fannin kiwon lafiya ta fannin ilimin al'umma ta fannin ruwan sha tsaftatacce ta fannin hanyoyi mu a matsayin mu na musulmi kenan wane ci gaba muka samu akwai jihohi da yawa yawancin jihohin an yi zaɓe ne based on cewa wannan mutumin musulmi ne ko kuma wannan mutumin krista ne mun zaɓe shi amma mutanen wannan jiha din. ba su fice daga cikin talauci ba in fact waɗannan yankuna su suka fi kowane yanki talauci a najeriya akwai alkalman suna nan daga national bureau of statistics suna nan a zayyane kowa zai je duba su ya gani saboda haka mutane su kula cewa duk mutumin da ya zo da ne alami na addini yana nuna musu cewa shi mai addini ne a zaɓe shi saboda addininsa to ina tabbatar musu ba zai musu aiki ba ya kamata mutane su gane cewa wannan ƙasa tamu ba ƙasa ce wadda aka ainihin assasa ta bisa addini ba abin da ya kamata mutane su gane kenan in ka ce ka addinantar da wannan abun to gaba ɗaya za ka wargaza ƙasar ne kuma za ka ɗaiɗaita ta ban yi tsammani akwai wata ƙasa in ba irin su saudi arabia su kuwait wanda za su iya bugun ƙirji su ce su ainihin ƙasar su an asasa ta ne akan addini guda ɗaya ba ko italiya da fadar paparoma take za ki ga ainihin tsarin siyasar su ba alaƙa da ainihin abin da yake faruwa a vatican saboda haka mutane su daina ainihin mai da kabilanci da addini ya zamanto abin da za su zamanto criteria na zaɓen mutum a tsari na demokuraɗiyya abin da za ku nema wajen shugabanni shine adalci in kuma kana so ka yi tsarin musulunci to ka bari sai ka samu kasar ka ta musulmai ka zo ka yi tsarin ka na musulunci amma a yadda muke a matsayin mu na Najeriya Najeriya ba a ɗora ta akan ainihin ginshiki na addini ba in kuma ka nemi ka kawo wannan abin da kawai zai leading to sai dai kawai ya kawo ɗaiɗaicewan kasa kuma da wargajewanta wannan shine matsalar da muka samu a shekaru goma sha shidan nan don duk yawancin yan siyasa abin da suka zo wa mutane da shi shine ainihin kabilanci ko addini akwai abubuwan da zai sa mutane su rabu da shi shine na farko in ka zaɓi mutum akan cewa shi musulmi ne ko kirista ne bayan shekara hudu bai maka komai ba to insha Allahu wannan tunanin nakan zai canza daga wannan abun nan din ashe mu mun bar mutumin da ya kamata ya mana aiki mun zaɓi wani saboda kabilanci ko kuma addini gashi mutumin nan da muka zaɓa bai mana komai ba saboda haka a wannan zaɓe mun yi alƙawarin cewa ba za mu sake zaɓen mutumin da ya zo mana da irin wannan tsari ba wannan shine kawai zai fidda Najeriya daga cikin irin halin da take ciki. To tunda ya rufe da wakar da take maganar zama lau to sai mu tafi mu ji amsar tambayar mu ta jiya game da abin da gwamnati ya kamata ta yi don haɗin kan 'yan Najeriya ya ɗore har abada. Musamman gwamnati mai zuwa tunda ita ta haɗa kan mutane yanzu. Kwarai kuwa. Usman A. Usman Kirfi ya ce, Cire son zuciya da ba wa kowa haƙƙinsa. shi kuma mahmud ahmad ya ce a daina yi mana danniya duk wanda yake da haƙƙi a bashi haƙƙinsa duk wanda ya cancanta a bashi aiki kar a ce wannan musulmi ne ko wannan kirista ne dukkanmu 'yan ƙasa ne ƙasar mu ɗaya duk wanda ya tsaya takara mu duba cancantarsa ko shi wane ne mu haɗa kai mu zaɓe shi yi ma matasa adalci da samar musu da aikin yi da mulkin adalci shine mafita saƙo daga dauda idris ɗan karai-karai Hadiza Adamu cewa ta yi wannan haɗin kai zai ɗore idan shugaban ƙasar da aka zaɓa zai yi adalci ba tare da fifita wani ɓangare ba, ya baiwa 'yan kudu hakkin su kamar yadda zai baiwa 'yan arewa. Sannan shugabannin PDP da na APC su ajiye maganar adawa a gefe guda, a yi aiki tare har sai wani lokacin na zaɓe. Shugabannin addinai su bar maganganun da zai sa wani ɓangare ya kyamaci wani ɓangare, kuma duk ɗan Najeriya ya ƙaunaci ɗan uwansa ɗan Najeriya ba tare da kyamar ƙabila ko addini ba. mu zamto tsintsiya. Tabbatar da adalci ga 'yan ƙasa da rashin son kai shine zai haifar da haɗin kai ga 'yan ƙasa. Sako daga Comrade Ibrahim Ma'azu Shanunu. Hakika VOA Hausa idan har shugabanninmu suka haɗa kansu to wallahi babu ranar da mabiya za su bujire musu. Dama can rashin haɗin kan shugabanninmu ya jaza mana rashin haɗin kai a Najeriya daga sanin shaga ƙofar ƙaura a jihar Katsina. Yin shugabanci da adalci ba tare da nuna bambancin ƙabila ba da cire son kai da samar da aikin yi. Sako daga Abdulhamid Zakariya. Jamila yau da gobe. Malam Usman bata bar komai ba. To, kafin mu tattara mu fice daga nan Jamila, mecece tambayar mu ta yau? Tambayar mu ta yau ita ce, waɗanne cututtuka ne suka fi damun matasan nahiyar Afirka? to matasa kun ana so a mm. san waɗanne cututtuka suka hi damun ku a nahiyar eh. afirka eh. duk da dai dan iya ya mana dabar ya eh. mana laye zana tun da aka yi ya bata eh. dan iya ka hito muna neman ka dan iya sha ta kara ne <laughs> to karshen shirin kenan a yau da fatan kun ji daɗin shi sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Kabara. da wanda ya haɗa mana sauti Mr Daniel Brown da injiniyan mu Mr Keith Hamma da Tafarra Girma Tafarra ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai gobe haka da izinin Allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.